radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirinsa na rana. Zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da su kaɗa da shirin na tsaftar muhalli sai kuma shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan su ne jerin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci. amma kafin duk waɗannan sai an fara da shin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 28 ga watan Agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 19 ga watan Muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1382 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan muharram na shekara ta 61 hijira kamariya a rana irin ta yau ce rubutattun yakin karbala waɗanda suka hada da sauran iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma 'ya'yan shahidai da mata suka soma tafiya zuwa sham inda fadar yazid dan ma'auya take a birnin damascus duk da irin mawuyacin hali da imam sajjada alaihi salam da kuma yar uwar mahaifinsa sai sayyida zainab amincin allah ya tabbata a gare ta suka shiga tare da sauran waɗanda suke cikin tawagar amma duk da hakan sun nuna juriya da jarunta da tsayin daka wajen ƙin miƙa waya ga azzaluman mahukunta na kufa inda suka tona asirinsu da kuma irin zaluncin da suka yi wa zirin manzon allah sallallahu alaihi wa wa sallam da kisan gilla da suka yi wa jikan manzon Allah Imam Hussein alaihi salam a Karbala kamar da kuma suka yi tir da abin da mutanen Kufa suka yi na hada kai da gwamnan Yazidu dan Muawiya a Kufa Ubaidullah bin Ziyad wajen kisan zirar manzon Allah bisa umarnin yazidu dan Muawiya dai an tafi da su zuwa birnin Damascus na kasar Sham wato Syria a halin yanzu. da ƙarshe masu saurari ko kusan cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau wato ranar 28 ga watan agustan shekara ta 1993 firaministan isra'ila na lokacin Isaac rabin da shugaban kungiyar kwatar 'yancin kan inawa malam yasa arfat suka rataba hannu a kan yarjejeniyar sulhu wadda shugaban kasar amurka na lokacin bill ya shirya a birnin washington a cikin yarjejeniyar yasar arafat ya amince da samuwar isra'ila bayan shekaru 45 da kafata sannan kuma isra'ila ta amince ta mayar da ikon wasu yankuna da ta mamaye a yakin shekara ta 1967 ga falasɗinawa daga kuwa har da gaza sai dai wannan yarjejeniya ba ta sami karbuwa ba a tsakanin falasɗinawa domin kuwa suna kallon hakan a matsayin ha'inci a gare su hakanan kuma yahudawan sahayuniya ba su amince da yarjejeniyar ba domin kuwa amincewa da isa karbin ya yi da wannan yarjejeniya na amayarwa falasɗinawa wani bangaren yankunan su suna ganin cewa hakan cin amanar yahudawa ne kuma daga ƙarshe dai sakamakon hakan ne wani bai yahude ya harbe ishaq rabin hallahira kuma isra'ila ba ta yi aiki da ko ɗaya daga cikin alkawalin da ta rataba hannu a kan su a cikin wannan yarjejeniya ba. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15,730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. kan mita 41 kHz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanan labaran jagoran zuwan halin musulunci na iran ya buƙaci sabuwar gwamnatin ƙasar da ta yi amfani da lokacin da take kan mukami wajen yi wa jama'a hidima amurka ta sanar da halaka wani babban memba na ƙungiyar is a ƙasar afghanistan ƙasar turkiya ta ce tana nazari kan buƙatar ƙungiyar taliban na tabbatar da tsaro a filin jirgin saman kabul don zuga cikakkun labaran jagoran jun har musulunci na iran ayatollah said alhamenei ya yi kira ga sabuwar gwamnatin iran da ta yi amfani da lokacin da take kan mukami wajen yi wa jama'a hidima gwargwadon ikonta da inganta rayuwarsu shawarar da zan bayar ga dukkan jami'ai da kuma sauran bangarori na ma'aikata lokaci na tafiya waɗannan shekaru hudu za su wucewa nan da nan don haka ku yi amfani da wannan dama kada kuma ku ɓata lokaci saboda na al'umma ne da musulunci in shi jagoran wanda ke bayyana hakan yayin ganawa da mambobin sabuwar gwamnatin kasar ya kuma buƙaci sabuwar gwamnatin ta mai da hankali kan ƙoƙarinta na fara samar da sauyi amma cikin nutsuwa da tunani ganawar ita ce irin ta farko tsakanin jagoran da sabbin mambobin gwamnatin shugaban kasar ibrahim ra'isi a ranar larabar ta gabata ce majalisar dokokin kasar iran ta amince da jerin sunayen ministocin da sabon shugaban kasar ibrahim ra'isi ya gabatar mata rundunar sojan amurka ta sanar da kashe wani jigon kungiyar is a kasar afghanistan a wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce an kai wani harin jirgi marar matuki wanda a yayinsa aka kashe wani babban memba na kungiyar is a yankin horasan wanda shine ya sanar da daukar alhakin harin harin da aka yi fili jirgin saman kabul harin dai shine irinsa na farko a hukumance da amurka ta kai tun bayan harin ranar alhamis wanda a yayinsa sojojin amurka sha uku da fararen hula kimanin tasa'in suka mutu dama dai kafin hakan shugaban amurka joe biden ya sha alwashin farautar waɗanda suka kai harin na kabul yana mai cewa za su ɗanɗana kudarsu an dai bayyana harin da mafi muni ga sojojin amurka a afghanistan tun bayan na shekarar 2011 To labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin tahiran Kasar turkiyya ta ce tana nazari game da bukatar da kungiyar Taliban da ta kwace mulki a Afghanistan ta gabatar mata na tabbatar da tsaro a filin jirgin sama Kabul. turkiyya ta ce ta samu bukatar kungiyar Taliban a Afghanistan na ta gudanar da aiki a filin jirgin sama na kasa da kasa a Kabul. jim kaɗan bayan da ankara ta sauya shawarar samar da tsaro ga filin jirgin sama bisa umarnin amurka saboda taɓarɓarewar yanayin tsaro a ƙasar da yake magana a wani taron manema labarai a santambul ranar juma'a shugaban ƙasar ta turkiya recep tayyip erdogan ya ce taliban ta gabatar da bukata dangane da aikin tabbatar da tsaro a filin jirgin saman na kabul amma har yanzu ba mu yanke shawara ba al'amuran tsaro dai sun taɓarɓare a filin jirgin saman na kabul inda ake ci gaba da aikin kwashe mutane don bayan jerin hararen da suka yi sanadin mutuwar mutane sama da ɗari ciki har da sojin amurka goma sha uku wanda ƙungiyar is ta ɗauki alhakin kaiwa mr erdogan ya yi allah wadai da munanan har sannan ya jaddada cewa irin waɗannan har na is na nuna babbar barazanar da ƙungiyar ta'addanci ke yi wa yankin da ma duniya baki ɗaya ya ce ya kamata a dawo da kwanciyar hankali a kabul kafin turkiya ta yanke shawara game da filin jirgin sama saboda akwai barazana yanzu kasar venezuela ta bukaci kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ta gudanar da shari'a game da takunkuman da amurka ta kaba mata tun cikin shekarar 2015 waɗanda take dangantawa da cin zarafin bil'adama a ranar 23 ga watan nan ne gwamnatin venezuela da ke yankin latin amurka ta gabatarwa da kotun hukunta mai laifuka ta duniya cewa da icc wani rahoto kan irin ta'adin da takunkuman amurka suka haifarwa tattalin arzikinta da take sanar da hakan mataimakiyar shugaban kasar delcy rodriguez a wani taron manema labarai ta ce rahoton mun nunawa duniya yadda venezuela ta shiga cikin halin kunci rayuwa saboda takunkuman amurka da makawayenta amurka dai ta tsananta takunkumanta kan venezuela ne a shekarar 2016 da kuma 2017 bayan da ta kalubalanci zaben majalisar dokokin kasar takunkuman da amurka ta kakaba wa venezuela sun hada da haramta mata yin hulɗa da kamfanonin amurka sai kuma hana ta sayar da man fetur ɗinta a kasuwannin duniya wanda kuma shine ƙashin bayan tattalin arzikin ƙasar to zama ƙarshen labaran duniyar kenan. To da bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu shiga a taskar mota shirye-shirye za kuma farawa da shirin na tsabtar muhalli. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin tsabtar muhalli. Shirin rediyo Hausa VOH daga nan Tehran. da ke tattauna batutuwa da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsabtace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To yau dai a shirin namu za mu mai da hankali ne akan air pollution wato gurɓacewar iska. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. ma dalla kamar yadda watakila kuka ji a matashiyar shirin yau dai za mu mai da hankali ne akan gurɓacewar iska. Ba abu bane mai yiwuwa mu tattauna batun tsaftar muhalli ba a ambaci iskan da mutum yake shaƙa ba. Gurɓatacciyar iska dai na sanadiyar mutuwan mutane akalla miliyan bakwai a duk shekara kamar yadda ƙungiyar lafiya ta bayyana. Gurɓatacciyar iska yakan jawo cututtuka da dama irin su asma, kansa ɗin huhu, ciwon zuciya, da sauran cututtuka da dama da wasu ma yakan shafi yara ne ƙungiyar unicef ta bayyana cewa akalla yara 'yan ƙasa da shekaru biyar dubu ɗari shida ke mutuwa duk shekara sakamakon gurɓatacciyar iska sun ƙara da cewa ɗaya cikin bakwai na yara wato miliyan ɗari uku kenan na rayuwa ne a mahallin da ke zama barazana ga lafiyarsu saboda iskar da suke shaƙa wani sabon bincike ma nuna akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin sinadaran da ke jawo gurɓacewar muhalli irin su nitric oxide da sauransu wanda ke sa mutum ya samu depression wanda har zai iya kaiwa ga shafa kwakwalwarsa wasu binciken da aka yi ya nuna cewa gurɓataccen iska na illata mata masu ciki musamman jariran da suke ɗauke da shi yana sa a haifi jarirai kafin lokacin su yayi ko kuma a ga cewa an haifi jarirai marasa nauyi haka kamar irin su low birth weight kenan ko kuma a ga cewa kwakwalwarsu ba ta yin girma kamar yadda ya dace a kwanakin baya kungiyar lafiya ta duniya ta bayyana cewa gurbatacciyar iska na jawo irin cututtukan da ba sa iya yaduwa wato non-communicable diseases kenan irin su kama a ce ciwon zuciya kamar yadda kuma na faɗa asma ɗin ma shi ma a baya to duk irin wa'annan ko kuma ciwon respiratory diseases irin su kamar ciwon mafitar iska kenan gurɓatacciyar iska ne babban abin da yake jawo cututtuka a cikin muhalli shi yasa kungiyar lafiya ta duniya ta ba wa ƙasashe shawara cewa a shekara kada sinadarin da ke gurɓatar muhalli ya wuce microgram goma wasu sinadaran da ake samu a iska wanda ke illata mutane sun hada da nitrogen dioxide sulfur dioxide ozone da suke shiga cikin huhu da jijiyoyin jiki wanda suke jawo mutum illa wani lokacin ma in tsanani ma a ƙarshe sai ya iya sa mutane masu rasa ransu ana iya samun gurɓacewar iska a gidajen ba wai a waje kawai ba wato indoor pollution kenan misali hayakin da yake fitowa lokacin da ake yin girki da itace idan ya yawa shi ma kan iya illata mutum a mahalli kuma irin wanda ake cewa outdoor pollution wato gurɓacewar muhalli wanda ake samu a waje wanda ba a cikin gidaje ba to su kuma sukan fito ne daga abubuwa da daman gaske a cikin su kamar misali abubuwan hawa ko kuma irin kamar su motoci su mashina kenan ko kuma a kona abubuwa daga masana'antu irin su combustion da komai wasu ko kuma daga gonaki ko kuma kona makamashi ko kuma irin su kona bola da dai sauransu duk wa'annan su ma sukan iya jawo iska ya gurɓace a cikin al'umma masu sauraron mu kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwan muku daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran inda yau muke tattaunawa akan gurɓacewar iska akwai hanyoyi da yawa da za mu iya kare kanmu daga gurɓatacciyar iska a al'umma musamman za mu ga cewa yara dai kamar kuma mata masu ciki da muke faɗa yawanci su ne yawanci yawanci a lokuta abubuwa suka yi tsamari su sun fi cutuwa kenan shi sa muke ake so inda za a kare al'umma to wa'annan groups ɗin guda biyu a mai da hankali sosai a kansu a cikin abubuwan misali za mu iya ganin cewa ya kamata a ce kasashe su rage gurɓatar iska ta hanyoyin ta hanyar kokarin amfani da gejin da kungiyar lafiya ta bayyana da kuma yawan bibiyar yanayin iska da mutane ke shaka ya kamata kuma a samu yawan kula da lafiyar yara ta hanyar rigakafi ilmantar da al'umma hakan zai iya sa yara su samu kariya na musamman musamman daga cututtuka irin sinimoniya da sauransu abu na uku kuma shine a rage sa yara su zama suna wurin da ake ayyuka da sinadarai masu illa misali kada ya zama an yi masana'antu kusa da makarantu ko kuma inda yara suke wasanni kenan kuma a gidaje kuma ya kamata a yi kokarin samar da abubuwan girki wanda ba sa fitar da hayaki sosai kenan to masu saurari ganin lokaci da aka ɗiba wa shirin nan ya kawo jiki a nan tilazan daga aya a cikin shirin namu na yau sai kuma nan gaba idan allah ya haɗa mu yanzu a madadin kowa da kuwa na nan rediyo hausa voh ni fatima mahmud da na tsara kuma na gabatar da shirin nake cewa wassalamu alaikum ku huta lafiya Shirin tsabtar muhalli kenan dozu kuma ga shirin na kiɗe kiɗan Iraniyawa. kiɗe kiɗan Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda a cin same ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran da mawaƙa fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau shirin namu zai gabatar muku da waƙar da aliyu za'af sikari ya rera mana ne a saurare lafiya نوشته گوشش نوشته هر کسی که جاش تو بهشته جاش تو بهشته ای دای دای جونم خام گل خوبا نیستونم آی آی آی دای هم خندیدنت خر کردنت بابای ما سوزونده مثل پیش در میزنم تیر بر نشونه تیر بر نشونه بالوم چرخش کناد دلم زمونه دلم زمونه ای دایه زدن به جونم آی آی دای آی وای های های های ناز کردنت خندیدنت میون دشت گل چیدنت با بیلاد تش بباره گر تش بباره ای دای دای جونا خم گل خوبا نیستونو آه شناختنت شنفتنت رفتار نیکو کردنت با ویلا با ویلا چه خوش سایه کمر سوت کبوتر صوت کبوتر چه خوش پرواز کنم تا کوی دل بر تا کوی دل Oh, oh, Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. madalla a gaishe ka za a fi a cikin wannan waka da gabatar mana. Da fatan masu are sun gamsu kuma sun ji daɗin ta kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin yankan mala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng To ina ga kuma da haka ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu lafiya. thank you